الحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى من جزاء أما بعد أنقوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاشدة وتر رمضان hijira ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da hudu ga watan uku shekara dubu biyu da ashirin da shida inda muke karatu hudu ne ko biyar ne ko inda muke karatu cikin littafin shehun malamin rasulan mai suna Ramadan shahar idki minan nari a wannan wata rahama a wannan kuma masallaci na ainihin wato a masjidin rahama muna roƙon Allah ta'ala yi mana rahama cikin wannan wata ramadan wanda ya gina wannan masallaci a matsayin wakafi zuwa ga iyayensa muna roƙon Allah ta'ala ya karɓa aikin da aka yi Allah ya sashi shi a mizanin aikin sa mai kyau waɗanda aka aikin saboda su Allah ya kai sakamakon zuwa gare su Allah ya jika musu Allah ya musu rahama Allah ya sa sun huta mu kuma duk wanda iyayensa suka rasa a cikin mu Allah madaukakin sarki ya musu rahama ya sa sun huta Allah ka sa inda suka tafiya ko inda suka bari wanda duk yake da iyaye a raye muna masa addu'a Allah ya masa arzikin rabuwa da su lafiya wannan shine majalisi na goma sha hudu mun fara magana cewa daga cikin abin da ke wajabta mutum ya samu ‘yantawa daga wuta akwai shafi na talatin da hudu akwai wato as-sadaqat wal yin sadaka da kyauta a cikin wannan wata na ramadana an fahimta ne to shi ne mun fara malin yake cewa a shafi na talatin da hudu ne mujibatul itki minan nari fi ramadana to mun fara mun yi layi hudu ita'amu ta'amu ciyar da abinci ya ji alhullah rabbul adamina Allah ya hanya shi zama wukayata wa sunnatan kaya da garkuwa min al'asami daga zanubai ko shiruri daga sharirika wa inna sani al-ma'arufi domin duk mutumin da yake aikata abu mai kyau ya fi masari a wato takan tsare shi daga faduwa mummuna asalin kalmar sara'a akan ce sara'ahu shine idza arakahu au galabahu aw qawamahu takan hana wato a ko in an yi fito na fito da kai a kai ga ƙasa yawan sadaka sai sa muka ce bahaushe da ya ce sadaka na maganin bala'i wannan maganar da bahaushe ya faɗa da gaske sadaka na maganin bala'i kama ƙalar rasulu kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ba faɗa da bakinsa mai albarka ya ce sari'ul ma'rufi duk mutumin da yake aikata abu mai to ta hanyar ciyar da mutane to ta ɗi masari'ar su'i ta kan tsare shi daga an jaye shi ko in an yi fito na fito da shi wasalafu magabata kanu sun kasance ajiwa da na su ne mafi kyautar talikai taba'an linabihi wannan saboda bin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fi bazli wajen ba da mayi jito na homin ta'ami abin da suka same shi na abinci wa sharabin da shawar kiswa da tufatarwa Allah ta'ala ya ɗamfara wannan aikin da aljanna gurare da dama ya fi innal abrara kaga manyan bayan Allah yashrabuna za su sha Allah ka samu na cikin su min ka'sin kana mizajuha kafura sai ce aina wani idan ruwa ne yashrabu biha ibadullahi an fahimta ne wanda bayan Allah za su yi za su sha wannan ruwa sai sai yufuna bin nazri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustaqira to sai ya ce wa ya ta imuna ta'ama suna ciyar da abinci ala hubbi suna son kuɗi. wa za su bayar Allah ya ce miskina wa yatima wa asira akwai miskini akwai maraya kaga a cikin watan ramadan din nan haddi da gidan yari waɗanda aka tsaye suna da hakkin a da su to Allah ya kiyaye in ka ne sai ka ga irin waɗannan abubuwan galibi su surutu maka iya yi amma aiki a ƙasa wanda abin da ake so shi ne surutun mai kaɗan aikin mai yawa an fahimta ya watakila a nan garin na san ba za a rasa gidan yaro akwai to sai ka je ka duba ka gani masallatan da kuke da shi a nan da wani masallaci da wani masallaci ne ko santa suke da kwamiti mai tarihi wanda yake kai ziyara a gidan yari ko da a munasaba biyu ne sallah da ama da babba in ana kaiwa mutum nawa aka taɓa zuwa aka ceto su akwai waɗanda tara aka yi musu ba an yanke musu hukuncin laifin da za su yi rashin ba wanda zai biya tare ya sa suke zauna a gidan yari wanda inda za a je a kai ziyara a biya musu tare yau za su fita lalla muna da irin wa'annan sai dai surutu ka ka ja da in dai magana ce ka mu cika duniya da surutu shi da mun iya sai ga wani lokaci abun bakin ciki waɗanda ba mu ba a irin wannan munasabar ta sallah sai ga waɗanda suke zaune a gidan yari musulmi wallahi waɗanda ba musulmi ba ne za su ke musu sani da za su yanka an gama azu ka mun tsoron Allah ya zamanto in an zo ya zamanto akwai natija ko aiki da za a gani a idace ba surutu ba fitar da wanda yake prison ba karamin aiki ba galibi mun zo mun shagaltu da abubuwan da asali ba su ya kamata mu shagaltu da su ba na rigingimu tsakaninmu da hayaniya amma a zo a nuna abu a ƙasa na aiki da aka wannan kuma sai a hankali kuma wanda za a samu a gidan yari na koda ba musulmi ba ne ko wanda bai da addini ne in ya cancanta a taimaka masa a taimake shi ku je ku gani ai kuna jin watakila wasu rahotannin a munasaba cewa in wani abu ya faru yadda gidajen yara suke asir wanda aka tare shi a gidan yari sannan akwai fa'adadi na mutane a gidajen yari in kaje wanda aka tsare su ko shari'a babu kuma ba tare da tabbataccen wa ba laifi in ba irin wannan kwamitin daga waje da za su bi irin wannan rigimar su fito da wanda aka tsare bai kamata a tsare ba wani shi kenan ya tafi kenan za a ɗauke shi da ta shi a biya a shi tsufa ya zo sannan a gane bai laifi ba kuma tun da kasati ba wanda zai iya bin haƙƙin shi inda shi ya samu ma da ya kuɓuto yanzu to ba magana yake ta an tsare shi ba bisa ka'ida ba shi dai ya fito yanzu Allah ya sa wani kuma in ma bai samu hanyar da zai fita mato shi kenan sai dai da hali kawai to kaga shi yasa Allah sai ya ce miskina wa yatiman wa asira sai suka ce inna ma nutimukum li wajhi llahi kawai muna ciyar da ku ne saboda maga Allah gobe alkiyama la nuridu minkum jaza'an wala shukura ba ma so ku saka mana ko godiya saboda inna nasraqu min rabbina yawman ahusan qam qalila saboda sun faɗi cewa suna yin tsoron wannan wanne ya sa suka siyar da shi kuma Allah fi ce fa wa qahum Allah sharra zalika al-yawm ko sai Allah ya tsare su daga sharrin wa sharrin wannan wunin sannan ƙarshe yake wa jazahum ma sabaru jannatan fa aliya sau da ka ɗaukar kuɗi a siyar wala ta hanyar haƙuri sannan za a yi don daga cikin dama ibtilali zarraba wa ɗan adam a doron ƙasa shi ne akwai maganar kuɗi akwai maganar kuɗi to shi ne ga sai yake cewa fadli zaɗi da abin da ya rage na guzurin abinci fi sabili ta hasili mawdatin lahi rabbil alamin wajen ya za'i mutum ya samu lada da kuma yarda Allah لأن النبي صلى الله عليه وسلم صبر من ذا الله رقب يا قديتر في تقدير السائل ودن سيد وندي أزم وإطعام الطعام النبي يا سير ودن يا قديتر ودن سيد أبنشي وسقي الماء صنع النبي يا قديتر ودن شاهد دروا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله يا سوى من فطر صائما دم mutumin da ya siyar da mai azumi kana lahu mislu ajrihi yana da kwatankwacin ladan mai azumi bayar annahu la yanqus min ajri sa'im shay'a sai dai Allah ba zai rage ladan shi mai azumi ba wai daga ladan wanda ya azumi ba ne za a dafo a baka a rage nawa ladan da Allah ya bashi na azumi irin wannan kwatankwacin ladan da za a bashi saboda kasiyar da shi abinci za a ba ka irin wannan lada to ka kankara Allah ya yi maka hanyar da duk aka sha ruwa kullum kana iya ciyar da mutum ɗari ko ɗari biyu ko sama da haka da kake tsammanin zai faru wa sahihaini ya zo cikin bukhari da muslim عن عبد الله بن عمرو أن رجلا سأل رسول الله قال أي الإسلام خير وأنا مسلم فيني فعليه قال سيما أن لا يتي ما ستطعم الطعام ciyar da abinci musamman lokacin da ake cikin tsanani sannan mutafara kusurama ka karanta sallama alaman a wa manilin ta'ari wanda ka sani da wanda ba ka sani ba amma annabi ya faɗa wasu hadisan ya yana daga cikin ashirar a nan ba mutane za su daina sallama sai ga wanda suka san shi ko mujarradin kun haɗu da mutum musuluncin ka bai isa ya sa yi maka sallama ba sai in ya san ka sannan ne maka sallama ba ka ba za ka wuce ya wuce ka yi gaban ka yi gaban ka shi kenan tunda annabi ya faɗa ya ce zai faru ya za'a yi asiya faru kuma yana faruwa to da yawa za ku haɗu da mutum eh shi musulmi ke musulmi amma a kuki na musulmin ka bai sai maka sallama ba sai in ka an fahimta ya ke sa ku ga Allah ya hana ya ce wa la taqulu liman aqa ilaykum as-salam kar ku ce ga wanda ya jefa muku sallama ko alama ta musulunci lasta muku min kai ba mu'mini ba al'asal duk wanda kuka haɗu da shi jefa maka alama shi musulmi ne ka ɗauke shi haka sai in aka san haka ya bayyana daga baya. Haka wajen Bukhari wa Musulun fi su yi haihima da ima, Bukhari da Musulun sun ruwaito da sanadi an Abdullahi bin Abbas kare yake cewa, Ka'anan Nabiyu sallallahu Alaihi wa Alihi wa sallama aji wajen nasi, Allah shi ne mutumin da ya fi kowa kyauta a duniya. Wa ka'an ajiwa da kowa ajiwa da malin yake bidon mutum والفتح معا أنا فتاة الضمة لفتحة والضم أشهر وأفصح أما فتن كلمة الضمة يا فصحى أحرس اللغة شيني ما يكون في رمضان shine lokacin da Ramadan ya shigo annabi ya kowa kyauta sallallahu alaihi wasallama kamar yadda alfazabi yake faɗa jamilu jalilu fi manzan Allah jamilun kyakkyawa sannan jalilun manzan Allah mai girma ne sannan fi ulumin mu'azzamu sannan abun girmamawa ne a cikin duk zuciyar da kasan Allah subhanahu wa ta'ala to lokacin da kuma annabi ya fi yin kyautan shine cikin wata ramadana shine yalqahu jibrilu lokacin da mala'ika jibrilu yake zuwa wasa. وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من ليالي رمضان idan ramadan ya zo tun daga daren farko har na ƙarshe babu daren da mala'ika jibril bai zo wajen manzon Allah yudani shuhul qur'ana mala'ika jibril zai karanta qur'ani manzon Allah yana dama Allah madaukakin sarki ya sanya wannan yana cikin dalilin da ya sa malamai suka ce ba yadda za a yi mutum iya karatun ƙur'ani sai ta hanyar talaki don haka Allah ya ce wa inna qalatu laqal qur'ana min hakimin sabir kai annabi kana karɓar karatun ƙur'ani sai ya ce daga Allah amma ai ba Allah bane ke zuwa karanta ma annabi ƙur'ani mala'ika jibrilu me yasa aka faɗa haka saboda mala'ika jibrilu yana zuwa ne a madadin Allah subhanahu wata'ala shi yasa a farko sanda in an karanta Qur'ani manzo Allah yake gaggawa ya riƙe Allah madaukakin sarki yace fa ta'ala Allahu al-malikul haq ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك sai سيتي wa رب زدني إلا idan wannan ayar tana cikin suratu taha ne suratu taha kuma a tsarin surorin Kur'ani ita ce sura ta 20 sannan wannan aya ka je ka duba a suratu taha za ka samu ita ce aya ta hudu daidai wannan cewa annabi wala ta'jal bil qur'ani min qabli an yuqda ilayka wahyu ka daina gaggawa in an karanta qur'ani sai ka rike kafin a gama karantawa kai dai kawai ka ce Allah ya tsara mun ilimi sai suka ce ishara ne cewa tun daga lokacin Allah ne wa annabi surorin Qur'ani guda 114 to da haka sai zamanto falin nabi ajwadu bil khairi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shine mafi kyauta ta hanyar alheri ne ya tsaro Jibril lokacin da za su haɗu da Jibril a cikin watannan min rizqil mursala akan iska wacce take sakakkiya za ga iska ko yanzu da asuba in ta buga yanzu ai bai ba. an shi wato ni'imar da to haka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama take wajen abin da ya shafi kyauta to wajen infaki siyar da dukiya malamai sun faɗi cewa akwai sharaɗi wajen guda shida abu na farko sanda duk za ka ɗauki dukiyarka ko kuɗinka ko ma abin da ya sauwaka gare ka A sasan farko da zai sa Allah ya karɓa shi ne al'ikirar ya aikin kan Allah ɗaya kenan sana abu na biyu suka ce an tafunan malumin halali dukiyar da za ka bari kai ƙoƙari ta zama ta halarci abu na uku shine albu'ur anil manni da ƙoƙari ka nisanci buri ga wanda kawa kuna ganewa in ka jistan da za ka yi wa mutum a kai ƙoƙari ka mai don Allah ya karamu da shi wani zai iya zuwa da matsala kayi mai kayi mai wata rana ya zai same ka cikin wani yanayi ko babu ko kana cikin damuwar da ba za ka saurare shi ba amma in ya tashi ba zai iya zuwa ya je ba da labarin alherin da kamai ba sai dai zai ba da labarin kawai wajen tuwa na Allah ya musu arziki wulaƙanta mutane suke kuma labari zai iya dawo ma ko to ka rabu da shi dan adam da kake gani ba ma wuce yana cewa ba mai iya ba sai Allah to shi ma Allah din sai dai idan jikin shi ya gaya shi yasa in ya turo manzanni da wa'azi in ba su ji ba in dan adam ya ce ƙarya ne sai ya ce annabin ya bar wa'azi yanzu azaba zai turo ita kuma azaba in jikinka ya faɗa ma ai baka isa ka ce yawa wani ko kuwa baka isa ka ce yawa wani annabi nuhu shekara ɗari tara da hamsin yi wani wa'azi har sai da aka kai fagen da Allah ya ce wa uhiya ila nuhu annahu lan yu'mina min qaumika illa man qad amana mun wa annabi nuhu ya ce wa'annan mutanen naka duk wanda ka ga bai yadda ba ba wanda zai ƙara yadda da ka fara ta sai bi maka kan ya fa in ka da sana abu ma kar ma ya fata ma kai kai ma da aka ce kai wa'azin Allah ke gina wa'azi je ka sassaka jirgi sannan Allah ya ce wa annabi wala tukhatibni fil ladina zalamu kai kanka da gaske annabi kaka kuskura ka mun magana akan mutanen nan azzalimi Allah ce innahum mughraquna wallahi an tabbasu zai to shi kansa Allah din fa sai an kai matakin da sai dan adam din jikin shi ya faɗa mai a lokacin in azaba ta to kuma kai ta ci ai azaba ka ya mace ko to sai an kai wannan matakin an fahimta yi to ka duba ka gani duk hakurin da Allah yake da shi a akwai tambiya amma ko wanda ke kusa ta Allah fa dan adam ne ke kusa ta shi sai Allah ta eh sai sa suke wani karin magana cewa inna minan nas al daga cikin mutane akwai wanda yake kamar kumurcin muciji yanzu maciji dan an haife shi tun ko an ɗin ishe shi tun daga jami'in daga su sai kana sa shayar da shi zuwa da Allah dan yi sare ko wata rana sai ka ji zaki don ana shayar da shi zama zai yi ta ko waɗanda diyar da za ka yi haka Allah ya yi ba za ka yi mu'amala ta mai kyau da haƙurinka da kirkinka ba za ka iya canza su daga abu mara kyau ba zuwa abu mai kyau wala ba za ka iya hau shi yasa laraba ke cewa ka ciyar da karen ka kwana uku ba zai manta da kai ba shekara uku amma ka ciyar da ɗan adam shekara uku kwana uku ya manta da kai kuma ku je ku bincika daga cikin halin kare akwai alƙawari dalla nan gurin waye taɓa ganin wani kare da ya bar gidan da yake babu ya tafi gidan da yake abu da Allah ya taba gani a duk yadda za a yi in ya fita sai ya dawo amma wai ya bar gidan da babu ya koma gidan da yake akwai to dan adam ne wani zaka ga hatta sunan baban su ya sanna ya koma yana amfani da sunan baban wani saboda baban sa bai da kuɗi Lala ana yin wannan kuma ana yi shi yasa al-Imam Sa'ad ya rubuta littafi ya same suna Tabdilul Kilam fifikon da kare yake da shi ala kafirin min mallabi shassiya akan dewa daga cikin dan adam da suke sanya tufafi an fahimta yi sannan kare yana iya mutuwa za ka ga mai gidan shi in yi mai abin da ba da da ba su yi shi ya fukai ya amma ba zai gudu ya bashi ba kuma gobe da rigima za ta wani abu za ka iya ganin karen ya kutsa wa rigimar don ba mai gidan shi kariya ku zai mutu a cikinta amma wanda za ka mai alheri kamai kamai kuma a haɗa kai da shi a ka sai ɗan adam ko to shi yasa har laraba suke karin magana ba suna cewa hadisi ne ba hadisi ba ne ta ita ke sharra a hasan ta ka ji tsoron sharrin mutumin da kai masa ihsani ka ji tsoro to kada abin da zai bace ka kawai shine fitan Allah Wai don Allah sannan ya zama to dukiya ta halalce sannan an ya kuna wato sannan albu'udu anil manni wani azam, ka nisanci wa mutane buri da cutar da su da maganganu marasa kyau bayan ka taimake su sannan an ta kona tsayyibatin bihan nafs sannan lokacin da za ka bayar da daɗin rai za ka bayar ba tilasta ka ake ba an fahimta a yi sannan an takuna min khayri malik ma yabliku ya kasance daga cikin mafi alherin abin da ka mallaka saboda Allah ya faɗa mana talanta na albirra ba za ku taɓa samun mataki na albirra ba hatta sun fi'o min masu hibbo sannan duk za ka ɗauki wani abu ka baya sai ma kai ƙoƙari ya zama ta abin da kake ka ba shi ɗin kana jin cewa yana da kima a gurin ka ba abin da kai da kanka ba inda kai Allah ya sarrafa da za a baka in ka je sai in ka rinsa ido akan dole ba yadda za ka yi za ka karba sannan za ka karba kun san akwai masu yin sadaka haka ko to sannan ya zamanto sadakan a yi ta a boye ya fi shi yasa ga Allah subhanahu wa ta'ala a wajen sadakan nan da ya faɗi ciyarwa tun daga wa ma'un faktor in na faƙatin auna zartun min nazari da abin da kuka ciyar ko kuka yi alwashi sai Allah ya ce inna Allah bihi Ali. Allah yana sana da shi yana sana da shi alama ne cewa zai yi sakamako a kai shi kun ga sai ce in tubudu sadaqati in kuka bayyana da sadaka sanda za ku bayar da ita fa ne in ma fi Allah ma da amma wa in tukfuha in kuka boye sadakar wa tu'tuha al-fuqara kuka ba talakawa fa huwa khairul lakum wannan ya fi zama alkhairi wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir Allah ce kankare muku aikin ku mara kyau da abin da kuka yi na aiki Allah subhanahu wa zai a wannan kaga yin sadaka a bayyana Allah sai ce na. amma inda za ku koyi, Allah ya ce da yafi sai na ce to ya danganta ko idan za ka yi sadaka a bayyane to kai kokari sanda za ka yi da niyyar cewa da zan yi kuma zan zabarar da wasu dan su yi mai don su yi aikin alkhairi wannan shi ake so saboda haka wanda kuma yake shugaba ne an ɗora masa wani nauyi ba laifi ba ne da abin da zai ya fito ya bayyana a mutane ga abin ne inda ƙasa ce muke rayuwa a cikin ta babu wani wanda aka yarda da shi tun daga malaman da shugabannin kowa matuci ne kowa zalimi ne kowa ɓarawo musamman a wajen talaka ko yanzu da ake ta maganan malamai su shiga siyasa wa ne fito a zaɓe shi faɗa mu wani malami ne in ƙasar suka yarda mutumin kirki ne in an tsayar da shi a kowace jiha zai iya canza eh babu to kaga ba laifi wani in mutum ya karbo abin da yake haƙƙi ne na mutane ya zo ya bayar da shi a bayyane ba laifi ba amma in dukiyarsa ce ta ta ƙashin kansa in yi ɓaɓoye shi kenan ba ta kuma tsakaninsa da ainihin wato kowa to shi yasa ga Allah sai ya ce laisa alayka hudahu shirye su ba hannunka take walakin Allah ya hadi Allah yana shiryar da wanda ya ga dama sai ce wa matan fi min khairi fali ku. duk abin da kuka ciyar na aikin alheri Allah ya ce a faɗa muku kanku kuka kuna gani ba to daga ran da dan adam ya fahimci in yi aikin alheri ba alfarma yi ba kan shi yawa to za ka huta to ɗaya daga cikin matsalar wanda Allah ya kafa ma asiri a cikin mu ba ma sa gane bambanci tsakanin bukata ta mu ta karan kanmu da ta addini da wacce mutane za a taimaka duk wanda ka buga mai ta ga wata matsala ta addini ko ga wani abu a taimaki mutane to kai da kake neman ya yi ganin yake kai din yayi alfarma ba shi kuma Allah yake wa ma tunfiqu min khairin duk abin da kuka ciyar na aikin alkhairi fa da an kuka kan sannan wa ma tunfiquna illa tiga a wajhillah kar ku kuskura ku ciyar da dukiyarku ku fate kun yi kuna neman ku kuskura Allah ko ba iyawa. shi yasa sai ce wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaykum da abin da kuka ciyar na aikin alkhairi za a cika muku sakamakon wa antum min la tuzlamuna ba za a zalunce ku ba to wannan yana daga ciki to shi yasa daga cikin sharadin sadaka banda ikhlasi ya kasance dukiya ta halarci ka nisanci wa mutane guri to sannan akwai ɗora ta inda ya dace a ɗora ta shi ne ina ne ya dace a ɗora ta Allah fi tilil fuqara alladhina usiru fi sabilillah a bayan ta ita da mabukatan da aka tsare su saboda daga aiki addinin Allah Allah yake la yastabi'una daraban fil ardi ba su da ikon su tafi wani kasuwanci a doron ƙasa jahilu, الجاهل أغنياء ya التعفف wanda bai san su ba in ya gansu sai ya ɗauka komai wadata ne saboda kamun kan da suke da shi la tsaronin in hawa. ba ma su roƙonka ballantana ka ce sun nafi Allah sai ce wa mata tunfiqu min khairin fa inna Allah bihi alim yanzu ga malam Ibrahim nan ga malam Musa nan suna daga cikin kuddamu na wannan masallaci kai daga ganin yadda suka tsaye don aiki a masallacin nan wallahi in gari ne suka tafi kasuwa kamar yadda kuwa ke tafiwa kasuwa aikin da ake bukatan a tsaye shi a masallacin ba zai ko yanzu wani abu ya shigo na zargin masu addini ta ce aiwa ne sana'a me yake eh ku je ku bincika wannan matsalar ta sa yanzu makarantun islamiyya mutuwa suke duk yaran da ka gani namiji matashi a islamiyya yana karantarwa za ka samu ya aure mana nauyi bai haushi ba da ya ga aure nauyi haushi sai ban muku islamiyya ku tsallace ba ba ka ake ba yanzu waɗannan da Allah ya faɗa ya ce a ba talakawa a sahabu sufa ne ɗaliban manzan Allah ne suka baro garuruwa ba su da inda suke kwana sai masallaci sai Allah ya ce to in an za a ba da sadaka a bayar da ita ga waɗannan mutanen da su ba su da ikon su za su tafi kasuwanci a doron ƙasa saboda akwai wata muhimma ta addini da ta tsare su kuma wanda bai san su ba in yi nan su Allah bai sai ɗauka ko masu arziki ne saboda kamun kan da suke da shi saboda ba za ma su roƙe ka ba da ko lokacin da yanayin mutum za ka kalla kafin ya buɗe baki ya ci yana da buƙata a mai in an gane yanayin da yake ciki a mai yasa kaga Allah yake wa fi amwalikum haqqul lisa'il a cikin dukiyarku akwai haƙƙi ga wanda zai tambaya da wanda ya samu bi tambaya ba yanayin shi ya nuna yana da bukata a taimaka ai an fahimta ai eh na sha ba da misali saboda haka wallahi ko karatu ne da ma'anar karatu da gaske in mutum kasuwanci bai sai da wasu su gudanar da kasuwancin a madadin shi yanzu dan Allah yanzu kamar ni ka ce gari ya waye in tashi in je in taho kasuwa in zauna in shiga nan in fitata na ɗibo gajiyar kasuwa na dawo ƙarfe takwas bayan isha'i da ga gajiyar kasuwa ga nauyin wa iyalai yaushe za ka samu lokacin da za ka yi karatu na gaske wanda za ka karanta da al'umma eh? tawana na abin yanzu ya zama abin tuhuma ka mutum to ni yanzu ko ina da sana'a ko ban da sana'a dama me zai hada mana kai karatu ne kamar yadda ba haƙƙin ka bane ka san mata na nawa yaya na nawa ko haƙƙin ka ne to haƙƙin ka ne sai ka san me nake yi eh ai haƙƙin ka bane ai abin da dama zai hada mana kai shine me to a hada a karatu in an gama kowa ya kama gaban shi to shi shine kaga da Allah ya gama da ƙarshe sai sai alladina yunfiquna amwalahum bil layli wan nahari sai yake sirrin wa alaniya shi yasa malamai suka ce da yake alladina yunfiquna amwalahum sai fara ta kadihum bil layli sannan ya kawo ni sannan sirrin wa alaniya ne ya dan nuna masa ala ayyi harin yin sadaka a boye ya fi alkhairi sama da yin sadaka a bayyane ina fata an fahimta to Allah madaukakin sarki ya ba mu abin da za mu ci gaba da yin sadaka ko ba gaskiya ba mu dai muna gode ma Allah subhanahu wata'ala akan ainihin wato wannan na ma wacce lokacin ban sani ba abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah kuma ya yafi mana gashi tafiya na tafiya ko yanzu an zafta sai ne sai gangarawa eh, sai saurari ya samu ce mutane su nan da kyau kwanaki guduwa suke wallahi yawa an mutum ya yi aiki da abin da ya kamata na kwanaki shi kenan Allah kucin sarki ba mu ikon aiwatar da lokutan mu inda ya dace abin da muka faɗa dai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah ya yafe mana uwa da buƙatar sa'ananta alkhairi Allah subhanahu wa ta'ala ya biya masa abinda muke jin tsoro na sharri kuma muna roƙon Allah ta'ala ya tsare mu daga gare shi Allah ka zaunar da ƙasan mu lafiya Allah ka zaunar da yankunan mu lafiya wa'annan matsaloli na rashin zaman lafiya nan da can Allah ka hana maganin su Allah ka shiri shugabannin mu kai riko da hannun su ka tsora su akan daidai Allah ka sa tausayi da rahama da jin kai a zukatansu Allah ka kasa su zama azaba akan mu dan tsarkin sunayensa muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala Allah kakkasa su zama azaba akan mu don tsarkin sunayensa اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المسلم الحمد لله رب العالمين